Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Alhamis 12 ga watan Afrilun shekarar 2018 a kan mitoci 16,25,60 a jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasi na kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya kuma kiri ne tare da ɗadan ibrahim a yawa muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirinmu na hantsi to bayan kun gaba jin labarai za ku ji cewar har yau da 'yan najeriya na ci gaba da yin tsokaci a kan sanarwar tazarce da shugaba muhammad buhari ya yi kuma ra'ayoyi sun bambanta da juna haka kuma usman ahmad kabara na tafi da shirinsa na nakasa muna kuma dauke da sharhin jaridun kasar ghana da sakonni da kuma sauraro kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya masu saurare assalamu alaikum kakakin majalisar wakilan amurka paul ryan ba zai tsaya takarar neman a sake zaɓensa a zaɓen da za a yi cikin watan nuwamban bana ba wanda ya janyo ayar tambaya ko jam'iyyar republican za ta ci gaba da zama mai rinjaye bayan zaɓen rabin wa'adi na bana a wani taro da manema labarai da ya yi jiya laraba ryan ya ce zai yi ritaya bayan wannan majalisar ta kammala aikinta a cikin watan janairu baɗi bayan shekaru ashirin a majalisa ryan ya ce yana so ya samu lokaci sosai da uwar gidansa da kuma 'ya'yansa guda uku ritaya da kakakin majalisar ryan zai janyo zazzafan kamfe tsakanin 'yan jam'iyyar republican kan wanda zai maye gurbinsa babban kotun ƙasa da kasa ta majalisar ɗinkin duniya da ke duba laifukan yaƙi ta yi watsi da hukuncin wanke tsohon mukaddashin prime minister sabiya volisar selsej a shekarar 2016 yanzu kotu ta ɗaure shi na shekaru goma alkalan kotun ɗaukar ƙara da ke hague sun yi amfani da jawabin da yi a shekarar 1992 na sukar 'yan kuroshiya ne cewa a kori 'yan kuroshiya a hukunta su a zaman cin zarafin bil'adama adama saboda haka ne suka yi watsi da hukuncin da ta wanke shi cewa babu shaidar da za ta kai ga hukunta shi sai dai kuma akwai yiwuwar salsej zai ci gaba da zama mutum mai cikakken yanci domin ko ya riga ya kwashe shekaru goma sha biyu a gidan yari tun bayan da ya mika kansa ga kotun kasa da ƙasa a shekarar dubu da uku an dai sake shi ne a shekarar dubu da goma sha hudu domin ya je ya nemi maganin cutar cutar daji wato kansa amma kuma ya ci gaba da zaman zaman dan majalisar dokokin kasar ta sabiya sai dai sarsej ya ce hukuncin da alkalin ya yanke na baya-bayan nan ya saba wa doka kuma wannan bai sa ya yi nadama kan waɗannan ɗanyen aikin da aka tuhume shi da aikatawa ba kwamitin kula da harkokin ƙasashen waje na majalisar dattijan amurka ta yi zama domin ta tantance wanda shugaba donald trump ya mika mata sunansa a matsayin wanda zai zamo jakadar amurka a ƙasar sudan ta kudu a lokacin zaman tantance shi da aka yi a rana guda thomas hushek ya ce a shirye yake ya ɗauki nauyin wannan aikin duk da yake ƙasar sudan ta kudu ƙasa ce da ke da sarƙaƙe a harkokinta sanata cory buka ɗan jam'iyyar democrat daga jihar new jersey wanda ya taɓa kai ziyara a ƙasar ta sudan ta kudu ya shaidawa hushek cewa ya damu kwarai da irin halin da ƙasar ta sudan ta kudu ke ciki domin an gaza samun wani ci gaba ta fannin samar da zaman lafiya musamman a wannan gwamnatin ta shugaba donald trump da ta gaza samar da wata manufa ta sadidan a kan rikicin kasar wanda yanzu ya shiga shekaru na biyar hawa kuma buka ya bayyana damuwarsa akan yadda kasashe makwabta kewa kokarin amurka zagon kasa ta hanyar kin amincewa da gwamnatin ki kin taimakawa gwamnatin ki kwamitin majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa ƙasar uganda ta taimakawa gwamnatin ki da makamai wanda wanda mu ma muna bashi makamai ya ce makaman tsaro da kashe kuɗi har dala 130 domin horas da miliyan 130 domin horas da jami'a a kasar uganda kamar yadda bincike na ya tabbatar mini in ji buka muna ba da manya-manyan makamai ciki har da jirage masu sauka ungulu da makamai amma babban damuwar ita ce an mayar da kayan an zubar da su zuwa da su kasar uganda daga kasar sudan ta kudu in ji buka ya ce wannan ba mayar da hannu agogo baya bane na kokarin da muke yi a wannan yankin mahukunta a ƙasar iran sun kame akalla mutane goma sha biyu da ke harkan hada-hadan kasuwancin kudade na ƙetare a kasar ana zargin waɗannan mutane ne dai da kasuwanci da kuɗi na ƙasar ta hanyar da ta saba wa doka a yin wannan kamen ne da domin ɗaukar matakin ganin darajar kuɗin ƙasar bai lalace ba idan aka kwatanta martaban kuɗin da dalar amurka a cikin wani rahoton da kamfanin dillancin labarai na kasar isna ya wallafa a jiya laraba ya ambato babban sufetan 'yan sandan birnin tehran hussein rahimiyas na cewa an tsara waɗannan 'yan kasuwa su goma sha biyu ne a babban birnin kasar domin samun su da ƙoƙarin ganin yi wa kasuwancin kuɗin kasar zagon ƙasa rahim ya ce an ƙwace wasu adadin kuɗi da bai bayyana ko nawa ne ba kuma daga daga hannunsu aka kulle aka kulle musu shaguna har goma sha shida labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tubadalla a har yau dai 'yan najeriya suna ci gaba da yin tsokaci akan sanarwar tazarce da shugaba muhammadu buhari ya yi a ranar litani wannan mako kuma ana samun ra'ayoyi mabambanta da juna a wannan karo wakilinmu a kudu maso gabashin najeriya alfonso okoro igwe ya tattaro muna ra'ayoyin al'ummar yankin a cikin wannan rahoto da aiko mana yanzu dai an samu rarrabuwar kawuna a yankin kudu maso gabashin Najeriya game da anniyar shugaba Muhammadu Buhari ta sake neman shugabancin kasar a babban zaben shekarar 2019 wacce shugaban ya bayyana a taron majalisar kolin jam'iyyar APC a ranar Litinin da ta gabata. A hirarsa da muryar Amurka, Dr. Nyerere Anyim, tsohon ɗan takarar gwamnan jihar Adia, karkashin ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC, ya yi marhabin lale da labarin yana mai cewa. Wannan na ɗaya daga cikin labarai mafi daɗi da 'yan Najeriya suka samu a kwana-kwanan nan, saboda matukar da ya ki ayyana tsaya takarar da kuwa ya kashewa waɗanda suka yi imani da ayyukan da yake gudanarwa gwiwa, kuma an san ba wanda zai iya rawar ganin da yake yanzu. Hakika yana da manufofi masu kyau kuma yana da burin tabbatar da ci gaban Najeriya. Saboda haka zarcewarsa ita ce mafi alheri a gare mu kuma ya kamata a bashi damar kammala ayyukan da ya fara don ci gaban kasar mu. daga bisani dai wasu sun bi sahu da tofa albarkacin bakin su ni Adamu Alhaji Umaru Muhammad dama abun da mu muke jira mu ji kenan alhamdulillah dama Buhari lokacin da ya hau ya yi alƙawura wanda ya ce muna cin hanci da rashawa zai tsaye da shi a wani kauli an dakile shi a wani kauli ba dakile shi ba kamar irin wannan kananan da ake yi na kan hanyoyi da wani abu wannan ba dakile shi ba amma kamar irin na ofis din nan mu muna ga cewa an dakile shi a yanzu saboda mi a duniya yanzu Najeriya tana da tasiri saboda ashon inda yake dauka ga wannan irin babban cin hanci da rashawa da ake sunana muhammed haruna bukiyar ptf yanda buhari yake nema zai wuce din nan ubangiji allah ya bashi sa'a muna goyon bayansa ɗari bisa ɗari kuma bayan haka akwai kurakuran da suka dan faru saboda haka allah ya bashi basiran gyara su allah ya taimaka masa sunana dahiru musa reza hakika na yi farin ciki yanda shugaban kasa baba buhari ya fito ya bayyana ma najeriya talakawa kan cewa zai sake takara na shugabancin kasa ya ci gaba da yi abu ne wanda mun daɗe muna jira mu ci daga bakin shi ba bakin wasu ba to kuma yau Allah ya kawo lokacin in mun ji muna murnan haka ni ne Alhaji Danjuma Muhammad Bulama ina goyon bayan tazarcin nashi saboda kasar nan inda ya karbe ta cikin mawuyacin hali ne kuma da rashin lafiya da Allah ya jarabce shi da shi amma yanzu ya samu lafiya Allah ya bashi kwarin gwiwa kuma yawanci kabinan nashi idan ya zo da shafin ɗin cabinet ɗinsa. sunana abbas muhammad didda walere gada baba buhari tun da allah ya fitar da shi allah ya bashi sa'a kuma muna roƙon allah ya bashi lafiya. sai dai kuma wasu sun bayyana kin amincewarsu da hakan suna cewa. my name is uh, eh, chukwu maobi i felt disappointed because it's a mark of inconsistency on his own side. na ji kunya saboda wannan alama ce ta rashin gaskiya ganin cewa ya ce ba zai nemi wa'adi na biyu ba amma sai gashi ya ayyana aniyarsa ya kamata a bar wa matasan arewa su ma su gwada a gani sunana Musa Alhaji usain dan Bauchi zarcewan sannan da yace zai zarce mu a shekarun baya ma da ya wuce shekara uku nan da yi mu ba mu ga wani ba ana maganan cewa a'a yayi wayan abubuwa yayi wayan abubuwa mu gani ba tsaron da ake faɗa ƙasar Maiduguri ake faɗa ana cewa akwai tsaro akwai tsaro mu ga tsaron nan ba tunda ko kwanan nan mutane muka ji suke maganganu akai duk wayannan abubuwan da yake faruwa menene ya kamata yi eh, akwai police akwai soja akwai civil defense akwai meme ya kamata a ce wayannan abubuwan an bi diddige shi ba shugaban bane ba zai biya san me diddigen wannan abun ba tsaron haka yake tsaron yake faruwa wani irin tazar zarce ta zarce ina ta zarce zuwa ina ta ina za ta zarce ni ne shugaba Mika'ilu Kiga ne an jihar Sokoto to alhamdulillah ba shakka Buhari dan takarar shugabancin kasa ne a kan jam'iyyar APC to amma a lokacin da ya zato ta yi ta daya babu irin wahala da Najeriya bai sha ba saboda ko ina son aihu akan layin Buhari ya tsaya shugaban kasa to amma wallahi abinda mun karanta Najeriya za ta canji to sai gaba ɗaya Buhari ya tsaya shugaban kasa sai ya kawo waɗanda ba su san kan mulki ba yace su ne na kusan shi to ya tabbatar da cewa in ba ya ɗauki wani mataki akan takarar da zai ba yanzu to wallahi har yanzu Buhari zai zama dan takara na mata ba ko na maza ba saboda gaskiya mun wahala a wannan lokacin canji ya ɓaci kasuwanci ya tsaya yunwa da tawa dan Najeriya yawa Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Owerri Najeriya to madalla a gaida Alfonso Sokorigwe kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan waka da ke zuwa Mutuwa da alaikum maza da mata musulmai ku saulari wannan zantuttuka mai ban tausayi ran da zan bar duniya bayan na rasu mata ta su da hawaye don ta masu ya'ya na sun yi ta kuka sai suna faɗin ubanmu ya rasu babanmu ya rasu nan da nan sai a shaida maliman ya zo ya min sallah domin ni na tafi tun dama ai na adana likafani na matata ita za ta min wankan gawa ta yi min sutura bayan ta gama komai sai ka ji kumar maso za a yi sallan gawa gabanin sallar liman ya tambaya shin akwai wanda ke bin na zaba shi in akwai to ya fito don a biya shi in kai yake bi to ka fito don ka biya shi bayan shi sai a ce a daidai ta zafu ka fada da ka fada ban tausayi wayo inda ina da murya ga na yi waka ce duniya ba ki iya rudi na tuna da mutuwa sallan gawa a ɗauke ni za a kai ni makabarta. To madalla wakar naza yaren zamani kenan. Ana shan waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe uku ne da minti goma sha biyu na dare a nan Washington kusan goma sha uku karfe eh, da minti goma sha uku ga kuma shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. 泣かさ Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A yau sha biyu ga watan Afrilun shekarar dubu biyu da goma Mun sake waiwaye ne zuwa kan lauyoyi inda muka sake zakule wani bawan Allah da muka taɓa tattauna da shi wato cikakken lauya mazaunin garin Kaduna. Barista Garba Shehu barka da warhaka a cikin shirin nakasa ba kasawa ba a daidai wannan lokaci. Barka ka dai ka bar ya aiki. Wallahi alhamdulillah. A da farko me ka fahimta da kalmar nakasa? Eh, nakasa shine kamar wato mutumin da Allah ya jarabce shi da wata wani ragowa na rayuwa ko ya kafa ko magurgu ko ko makaho ko kuturu ka gane mm. wanda dai ba irin siffa dai na mutum Allah ya rage shi ta wani hanya ko ta wani dalili Allah ya rage shi bai da waɗansu abubuwa to ni abin da na ɗauka shine shine da ƙasar shi bahaushe ne mai da ƙasa ta zama kamar wani liability mm. ya zama kamar ciwo amma idan ka lura da kyau zaka ga cewa akwai guraren da suke da nakasassu amma nakasassu suna ayyuka na wanda ma masu jiki ma suke yi ga su muna gani a nan ƙasashen turai yawa kai masani ne na shari'a ta Najeriya shin kundin tsarin mulkin Najeriya wai bai san da nakasassu bane ko yaya a wato abin da yake faruwa shine mm. yadda aka yi kundin tsarin mulkin najeriya inda kai dan najeriya mm. ta tsarin mulki ba ta yadda wani da wani na kasashe da mai lafiya duka a gurin tsarin mulki yan najeriya ne mm. ka gane to sai dai abin da yake faruwa shine ita ainihin society din namu ne to al'umma gaba shine ta yawa ita ne ta ta kawo wani wariya to amma yanzu duk wani yanci da kasan dan Najeriya nake ina da shi na kasan shi ma yana ci. Eh, kundin tsarin mulkin Najeriya bai fito da shi karara ba kila shi isa mutane suka yi wa abin rukon kai na kashi me zaka ce akai? Eh kwarai da gaske bai fito ba bararo baro eh, baro kamar mm. a cikin tsarin mulki na yanzu. Mm. To amma duk da mm. haka mu abin da muke kallo shine idan ka lura da kyau za ka cewa idan aka ce dan Najeriya to dan Najeriya babu bambanci tsakanin na kasashe da cikakke. Eh. saboda haka kowane dan Najeriya ne duk abin da ya shafe ne a wannan a matsayin na wanda ba na kasashe ba ya shafa ma na kasashe ne eh. yancin da tsarin mulki ya bani shi ma ya bashi mm, haka to mu dama abin da eh. aka yi eh ina abin da aka yi shine yawa da akan dan yin da lisa ne haka saboda a tabbatar da cewa sun samu shiga cikin ko harkan gwamnati mm. ko harkan majalisa ko na bu akan ce ya kamata a bar musu wani kaso mm. ka gane ko jaraba mukamai yawa to gaskiya abin da ke faruwa shine gwamnatocinmu ne ba su masu adalci ba mm. domin ya kamata wajen raba mukama a ce akalla an samu ɗaya ko biyu a jihohi ko a tarayya ma haka ka eh. gane ya kamata a ce a yi musu because yan najeriya tsarin mulki ya ce su ma yan najeriya ne kuma yanci da duk kowa yake da shi su ma suna da shi eh. haka To, to amma za ka ga mafi, mafi yawanci a ɗauka a cewa a ƙila an yi kuskure na magana a tsarin mulki bai fito da abin ƙarara ba saboda ƙila shari'a ba ta kalli ƙila mutanen za su iya kallon abin a baibai ba. To, amma eh. daga baya kungiyoyi daban-daban na kare 'yancin bil'adama ne na su mutane masu bukata ta musamman din sun ta koke-koken a fito da doka a yi musu kaza a yi musu kaza abin ya daɗe shekara da shekaru ga duk wanda ya san magana da nake a majalisar dokoki ta najeriya amma abin bai kai daga mm. ci ba har yau menene matsalar ka mm. eh wato ka san kamar da kamar da muke magana ka faɗa tun da muka fara mm. mun yi mutane cewa mutane suna ganin kamar na ƙasa wani kasawa ne mm. amma abin da ya kamata shine ana ta gyaran tsarin mulki ana an yi gyare-gyare a tsarin mulki nan tun lokacin aka fara sosai kuwa har zuwa daga yan majalisa ne mm. yawa yan majalisa ne ya kamata su yi gyara su nuna cewa to ko da kamar yadda da ake cewa za a ba mata kashi talatin mm. su mu kaga su ma ya kamata a ce a cire musu wani kaso ko ko amma sashe zama kama a ce a yi gyara cewa idan za a ɗauki kwamishinoni ko a jihohi mhm. ko a ɗauki special advisors mm. ya kamata a ce kowane gwamna an ba na kasashe an ba su gurbi guda ɗaya ko guda biyu haka za a iya saka a tsarin mulki wannan yan majalisa ne yan majalisa ne kamata su yi wannan gyaran a cikin tsarin mulki mm. don su tabbatar da cewa an kare aikin na kasassun an kare hakkin na kasassun mm. duk bayan wanda kuma yake cikin tsarin mulki tsarin mulki eh Eh. To kaga kaga da kai wannan maganan sai ya tuna min a wannan gwamnatin da ake ciki akwai Dr. Ankali da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya bashi mai ba da shawara ta musamman akan harkar na kasasu kaga makaho ne gaba ɗaya baya gani amma ga shi an bashi wannan eh. mukamin. wanda kuma na ma yi hira eh. da shi a cikin wannan shirin ya yi bayani sosai a kai. To misali kamar yadda ka ce in aka zo ana zaɓe na siyasa za ka ga cewa waɗannan 'yan majalisar da suka tubure musu akan wannan abu da su na kasa suke ta kuka a kai amma ai ba sa cewa ba sa son ƙuri'unsu. eh kwarai da gaske duk kuma inda suke son san inda suke za su je su nemi ƙuri'unsu. eh haka. to amma kuma an haka jefa ƙuri'un iyakanta kenan. Mm. to kenan ana buƙatar eh yawwa. sai dai aje eh, su kawai ana ba su sadaka. in mm. sallah ya tashi a raba musu kaya in azumi ya tashi a raba musu kaya in kirsimeti ya kasa raba musu kaya haka Ayi. Eh, to amma misali ku masu masana misali shari'a musamman lauyoyi Uh, shin abin bai damun ku ne a ce kila kun zo tare ku ce kai mutanen nan fa gaskiya fa ya kamata saboda kaga na tabbatar ba za a rasa mai na kasa ba a cikin lauyoyi da sauransu shin wanda eh, suke ciki ba sa wani yunkuri ne ha wato abin da yake faruwa shine din yunkurin da za a yi mm. ka san wato idan Eh, shi gyaran doka koko eh, irin gyara doka don a samu irin shigar da irin wani abubuwan mm. dole 'yan majalisa za su haka to idan 'yan majalisan ba su da ra'ayin yin abun ko yaya ka sa musu pressure ka sa ka eh, matsa ba za su yi ba ko ya ka sa musu matsala ba ka sa musu ka sa musu ka matsa musu lamba ba yi za su yi ba To, to za ka ga akwai nakasassu da yawa da muka yi magana da su za ka ji suna cewa na tambaye su ɗaya bayan ɗaya za ka ji na ce idan aka baka dama aka ce ga wani abu guda ɗaya da kake so a yi ma masu nakasa ɗin nan wanda kowa zai amfana da shi misali. za ka ji wasu za su mm. ce a'a a fito musu da doka a wasu za su ce a'a a ba su tallafi misali kai a matsayinka na lauya misali a mm. shara'ancen wani irin abu ne karfi ne ya kamata in aka dankara musu a kansu akan wannan dokar za ta zama cewa ta shafi kowa ya ya kamata a yi shin a majalisar ne a'a a kundin tsarin mulki ne a'a a ma'aikatu ne na gwamnati yaya abin ya kamata in a shari'a za a eh, wato wato idan aka samu aka sai a tsarin mulki an tsarin mulki ya da an yi gyara an an saka mm. cewa ya kamata a wajen raba mukamai a rinka kula da su mm-hmm. to kaga da a ma'aikatu ne mm-hmm. Ko da wajen sana'a ne mm. kaga za su yi kokari su kawo mutanensu ka gane a cikin a cikin tsari to kaga da haka da haka za a ɗora musu nauyi an yi da su haka da haka da haka yawa an yi da su kuma mm. za ka ga cewa kuma an rage yawan yawan su ma da suke barace barace a hanya duk za a rage su saboda wanda bai shi da kafa wanda ba shi da kafa za ka iya koyar sana'a da zai da hannu kwarai kuwa akwai su da yawa akwai sana'o'i da yawa da za su misali masu hannu da shuni a ganin ka akwai rawar da za su iya takawa Ko ko za su jira ne sai gwamnati ta ba da doka da sauransu. A'a wato ai mu dama babban matsalar mu. Mm. Babban matsalar mu kenan a Najeriya. Mm. Harta masu kuɗin ma suna suna jira waɗansu abubuwan ma da ya shafe su ma suna jira sai gwamnati ta musu. Mm. Gaskiyar magana shine in ana so a taimaki na ƙasassu a Najeriya gwamnati ita kaɗai ba za ta iya ba. Haka. Dole sai masu arzikin nan masu hannu da sunan nan sun taimaki gwamnatin nan. Wajen kuma dama muna da abin da ake eh, initiative eh ya kamata mm. yawwa ya kamata masu hannu da shunin ne masu fara kirkiro da wayannan abubuwan so daga baya gwamnati ta shiga ciki mm. ta inganta kila su ma sai zama musu hanyar samun kuɗi su kansu yawwa kaga idan suka zo suka suka fito da mutanen nan suka koya musu hanyoyin sana'a nan suka bude musu wajajen yin sana'a nan kaga wata gwamnati ma ko da gwamnati bata sa hannu a ciki ba a waɗansu abubuwan za ka gwamnati ta ce tana son a siya a gurinsu kaga an kara musu ƙarfin gwiwa haka Mm. an kara musu karfin gwiwa mm. saboda haka to mu babban mu gaskiya a najeriya yanzu musamman arewacin um, najeriya inda suna suka fi yawa mm. gaskiyan magana shine masu hannu da shi shinin ba sa taimako sun tsaya ne suna sa su sai in ma za a taimaki da kasassun sai dai gwamnati a madadin duk wa'anda suka taimaka wannan shiri ya kammala da shi kanshi bakon namu wato barista garba shehu julie leathers gresham ita ke haɗa mana sauti usman ahmad a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. sa mu zama lafiya. To madalla a gaida Usman Hamad Kabara da bakon nasa yanzu ko ga sharhin jaridun kasar Ghana daga Ridwan Muktar Abbas. Za mu so sharhin jaridun na yau ne da babban jaridar kasar Ghana wadda babban labarin ta shine babu wani aiki da ake kashe kudin man fetur a kansa kamar yadda aka rinka yin ikirari. jaridar ta ce kimanin fiyadar rabin ayyukan da aka ta kudurta cewar ana tattalin su da kuɗin da ake samu daga kuɗin shiga man petro ba su wannan kwamitin lissafi da kuma kula da lamarla na al'umman ƙasa ne ya bayyana haka wannan kwamiti wadda ke kula da abu da ke kai yana kawowa na irin abin da ake amfani da shi na kuɗi da kuma gasin ƙasar ta nuna damuwa game da rashin waɗannan ayyukan da aka rinka ikirarin cewar akwai su har yau dai a jaridar ta daily graphic ƙungiyar nan ta nagrat ta janye zanga-zanganta jaridar ta ce ƙungiyar nagrat wacce ƙungiya ce ta malaman koyarwa waɗanda sun ka yi karatun jami'a na ƙasa sun janye zanga-zangan su na illa masha Allah da sun ka kudu ta yi saboda gazawan gwamnati wurin cika alkawarar da ta yi musu na biyan su ba su su kan da malaman ke bin su Ƙungiyar ta ba da sanarwar cewa ta janye wannan to shirin yin zanga-zanga ne bayan sun shawarta da ƙungiyoyin ƙadago da rukunoni da ke da nasaba da irin waɗannan ƙungiyoyi. Jaridar da Today kwamitin nan da ke sha'awar lamura na al'umma da kuma lissafi ya fallasa ndc game da ayyukan man da babu su da herald upuni ya yi karar jaridar daily guide akan kuɗi sidin miliyan biyu da informa a daharen npp na shafa wa muhammad kashin kaza amma tsohon shugaban ku a jiki har yau dai a informa wannan labari ne na wata mace mai shekaru 32 da ta yi mutuwa mai ban al'ajabi amma kuma ana zargin 'yan sandan la da jan kafa wurin bincike da daily guide bargazar amsan albashi sau biyu a wata sashin binciken miyagan ayyuka na tuhumar ministocin ndc 25 daily guide har yau mahama na gujewa yarjejeniyar tsaron sojin amurka da ghana ghanaian times attorney general na binciken badakalar ayyukan karya da aka ta ikirarin ana tattalin su da kuɗin mai da new crusading guide tashin hankali wani mutum ɗan shekaru 28 ya daddatse mahaifinsa da adda har yau dai a crusading garden shugaban ƙasa ya yi bankwana da jakadiyar ƙasar sin a ghana da wannan dandasa aya a sharhin jaridun na yau ridwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To madalla a gaida da Muktar Abbas yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum da farko sunana Aminu mai shayi na garin Garbace da ya kabar kuma ta Balija ta tare da Najeriya. Hakika mun farin ciki da ziyarar da shugaban 'yan sandan Najeriya ya kawo a jihar Taraba kuma muna fatan wannan ziyara tasa za ta kawo haɗin kai da su fahimtar juna da kuma kawo ƙarshen faɗace fadacen ƙabilanci da na addini da ke faruwa a jihar baki da kuma sauran jihohi da ma Najeriya baki da. Mai magana mun shehu Musari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. ina kira ga al'umman arewa maso gabashin najeriya ya kamata mu kama addu'a kamar yadda a baya wannan rikici da da yau muke addu'a kar mu fasa wannan addu'a ni ta yi mun allah ya kawo mana ƙarshen wannan fitina fitina ce za ka ga kamar ta kwanta gobe ka ɗaya an kai hari gari kaza to don haka ina kiran al'umman arewa maso gabashin najeriya kamar a baya idan muka yi sallan azahar la'asar magariba sha ya asuba kullum kowanne sallah sai mun yi ya kamata wannan addu'a mu ci gaba da yi assalamu alaikum sashen hausa boa suna na alhaji umar dangara chief Director, of operator ministry of service ta nigeria to allah ku miƙa min ta'aziyya ta da tausayi ga mai girma gwamnan jihar kebbi da jama'a jihar kebbi baki ɗaya da jama'a bagudu dukansu dangane da rashin da mun kai na alhaji muhammadu bello tuga allah shi gafarta mai shi kyautata bayansa allah ya sa huta hata allah ya sa huta hata Allah shi mai rahama Allah ya saka mai da alheri abin da yawa jama'a na alheri Allah ya yi mai zunubai ne Assalamu alaikum BOA Hausa. Yau ina son ku bani dama in bayyana ra'ayina game da yadda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bayyana anayansa na tsayawa takarar mulki a shekara da goma sha tara. to muna fatan kasuwannan lokaci zai shirya cece kushin da yake faruwa a ƙasarmu Najeriya. Na gode sashen Hausa na murya Amurka suna na Kadoro Diga ga dan Fulani da jihar Bauchi Najeriya. Na gode. To madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karo a takaice. Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Paul Ryan ba zai tsaya takarar neman a sake sa a zaben da za a yi cikin watan Nuwamban bana ba. wanda ya janyo ayar tambaya ko jam'iyyar republican za ta ci gaba da zama mai rinjaye bayan zaben rabin wa'adin na bana a wani taro da manema labarai a jiya laraba ryan ya ce zai yi ritaya bayan wannan majalisar ta kammala aikinta a cikin watan janairun baɗi bayan shekaru ashirin a majalisa ryan ya ce yana so ya samu lokaci sosai da uwar gidansa da kuma 'ya'yansa guda uku babban kotun kasa da kasa ta majalisar ɗinkin duniya da ke duba laifukan yaƙi ta yi watsi da hukuncin wanke tsohon mukaddashin prime minister sabiya volisar selselj a shekarar 2016 yanzu kotun ta ɗaure shi na tsawon shekaru goma alkalan kotun ɗaga ƙara da ke hague sun yi amfani da jawabin da ya yi a shekarar 1992 na sukar 'yan croatia na cewa a kori 'yan croatia a hukunta su a zaman cin zarafin bil'adama saboda haka suka yi watsi da hukuncin da ta wanke shi to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirye-shiryenmu na wannan hantsin sai kuma can da la'asar za ji wasu abokan aikin mu dauke da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na murya amurka musamman ladan ibrahim a yawa da ya taimaka muka gabatar da shirin sai kuma wanda ya shirya ya bada umarni solomon abu da injiniyanmu na wannan hantsi wato mr darrell smith baba ya kuma ne daga nan washington dc nake sallama da ku sai an jima assalamu alaikum